da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na yau nawa ne ga watan Bature sha takwas da watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba a manta ba mun zuwa a ƙarshen aya ta tamanin da uku cikin sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi kan ta gaba da ita amma za mu maimaita ta dan mu ci gaba kafin haka akwai tambayoyi kamar guda biyu tambaya ta farko ba tambaya bace ba fadakarwa ce wani dan uwa ya mun dangane da ayat farko da muka fassara jiya fadin Allah ta'ala qal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima wato a cikin fassara ta sai na fassara allazina a matsayin shine fa'ili wanda yake kuskure ne allazina shine matsayin maf'ulan bihi mansub wato fa'il din damirun mustatirun jawazan wanda yake yaudu ila almu'minin ya ayyuhal ladzina amanu khudhu hidrakum fansuru subatin aw insuru jami'a sai zan to ma'anarsa fal yuqatilul mu'minun allazina yashruna alhayatad dunya bil akhirah lalle mu'minai su yaki waɗanda suke musanya rayuwar duniya da lahira wanda ya rubuta ta da ya faɗa da ni Allah saka masa da saboda ko saka babu abinda larabcin ayar ke nuna kenan domin alba kamar yadda na faɗa tun a baya tana shiga cikin almasruk hanna buga misali da ulaika allazina ishtaraw dalalata bil huda fama rabi'at tijaratuhum ma kanu muhtadin ma'ana dai allazina yashruna al hayata dunya bil akhirah waɗanda suke sayan rayuwar duniya da lahira ma'ana su bayar da lahira a madadin duniya su gwammace gara duniya sama da lahira sune kafirai to sune wadanda waɗanda za a yaka ubangiji ta ala yayi izini a yake su falyuqatil wa zai yake su almu'minun sai dai lafazin almu'minun bai fita a zahiri ba tun da ya riga ya gabata a can ya ayyuha allazina amanu khudhu hizrakum sannan zai zo a gaba allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya'a shaytan inna kayda shaytani kana dhahifa da haka wannan ya kyauta Allah saka masa da alkhairi dan ma'anar da na bayar jiya kan bata dace da ayar ba amma ta yanzu nan da muka faɗa ita ce ta dace da ayar wannan kuma tambaya ce aka rubuto dangane da shin ya halatta ma'aurata kafin su yi aure su je asibiti a gwada jinin su domin ko wani na ɗauke da wata cuta wadda take mai yaduwa ko wadda ake iya ɗaukanta ta hanyar jima'i ya halatta gwaji kafin a yi auren ko bai halatta ba ya halatta kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi ko musahabi amma ya halatta abin nufi idan miji ya zo neman ki da aure sai kika ce biki yadda ba sai sun je an yi test a tabbatar baya da cuta iri kaza iri cuta iri kaza cuta iri kaza irin wadda take mai saurin kisa ko wadda za ta iya haifar hatta yaran da za a haifa ko kuma wadda ake daukanta dama cikin hanyoyin daukanta akwai jima'i sai kika ce sai an je an yi test baki laifi ba ko kai kake sai an je an yi test ba kai laifi ba ciki duk wanda yake ci bai yadda ba ya aure har sai an yi haka bai laifi ba illa iyaka idan kin nan san cewa garau kike wannan ba zai dame ki ba sai a je a jarraba kai ma idan ka san garau kake wannan ba zai dame ka ba sai a je a jarraba yana fata mu fahimta wanda ko dama ya san cewa akwai alamar tambaya a kansa saboda yawo gare shi kamar ya ci kafar kare ya je nan ya je nan ya je nan to kaga ba zai yadda ba a jarraba dan saboda yana jin tsoron kar fallaka ta same shi babu wani laifi amma idan ma'aurata suka ce a'a su sun dogara ga Allah za su je su ba ruwan su kuma me zai faru ya faru wannan ba wanda ya ce musu sun yi haramu amma daga baya kar wanda ya kuka da kowa kuma idan wani abu ya faru ina jin duk ku gamsu sosai akwai abin nan littafi na tuhfatul arus na Sheikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli an buga littafin ban ba ko bugu na farko ne ko na biyu a shekarar 1988 tun a wannan lokacin ya rubuta wannan matsala shekara nawa kenan baya kusan shekaru goma sha biyar kenan baya amma shi ya ma fito ta ba ta hanyar kawai gwajin jini ba shi a wannan lokacin ya mayar da hankali da eto eh akwai abin da ya shafi jini din da ya magana akai kamar abin da ya shafi cuta na sickle cell idan tunda akwai wato ainihin Um, jinin mutane a cikin hawa hawa ne ko aji aji ne akwai waɗanda suke yan ajin AA ne wanda yake normal kenan da ya kamata dan adam ya samu akwai mai AS wanda yake shi kariya ne akwai kuma mai SS wanda wannan kowa san cikin saldin ne idan ya kasance namiji mai AA kaga shi zai iya auren wato ainihin mai AS kuma yaran su ba abin da zai faru bi ita ta'ala amma idan ya kasance ita AS as to akwai yiwuwar kamuwar wani adadi na ƴaƴansu da wannan cutar bayan haihuwa biyu kila ta uku a samu kila ta hudu kila wani abu makamantan haka kamar da likitoci suke bayani dan su ne ahlan zikiri bana so in yalwata da yawa tunda ba tafsiri bane ko ba haka ba eh, ibn hajar yake cewa man takallama fi ghairi fannihi asabil ajaib wanda duk yayi kokarin zai yalwata harshe cikin abin da ba shi ne fannin sa ba to zai kawo abin mamaki to amma abin da na faɗa wannan sama sama ne ko ba haka ba to kaga idan ya kasance ita AS EAS akwai yiwuwar cikin ƴaƴan su bayan haihuwa biyu ta uku ya kasance an samu mai cuta na sikila to kaga akwai matsala wannan wanda cuta ce wanda take sa yaro ya ne ya kanjame sannan kuma ta hana yaro girma ko na makamancin haka gudun wannan idan aka auna jini sai ya kasance hakan ya bayyana suka ce ba za su yi aure ba ba su laifi ba idan suka ce kuma za su yi ha ba su laifi ba tunda ilimi ya riga tabbatar akwai wannan to shi Mahmud Istanbuli kuma ya sake magana kan wani bangare na biyu littafin cikin harshen larabci ya rubuta shi dan haka islahat yare da ya amfani da shi na likitanci gaba daya cikin harshen larabci ya ambace shi ya yi magana akan waɗanda suke kuma wato ainihin wajen kusantar iyali wato ko da sun sadu da mace mani ya fita daga jikinsu adadin kwayoyi na halittar digon mani da ake bukata su ba su da shi mai yawa wanda zai iya sa a samu juna biyu ina ba ta an fahimta adadin da yake fita daga su ba yadda yawan da ake da bukata wajen a samu juna biyu to sai aka samu wani yana da wannan matsalar sai mace ce ba za ta aure shi ba don wannan dan idan dan shi ba za a haihu da shi ba kaga ba ta laifi ba ko a samu ma shi ba karare ne baya haihuwa din ko a samu ita kwayoyin ta gaba ɗaya mata ne ba za a ta haihu da su ina fata an fahimta da haka sai ce shi ba zai aure kirkin da yana son haihuwa bai laifi ba wannan shine dai hikimomin da ke sa a iya gwaji din idan bayan an yi gwajin sai ka tarar mace tana da cuta iri kaza tana da cuta iri kaza ko ma tana dauke da kwayoyi na HIV virus na HIV duk da haka sai ce kai ka dogara ga Allah ba wanda zai ce maka dan me amma idan ka mutu mu dai ba za mu ce kai shahada ba dan ba filin yake ka mutu ba ba ka cikin su wadanda manzon Allah ya lissafa da sauransu amma kai ne ga dama kace zaka shiga haka ba wanda zai hana ka sai ka je kai ko ke mijin da zaki aura ya zanto haka shikenan kuma a gaskiya kamar yadda na faɗa ji a cikin qiyamul layl yaduwar wannan kwayar abin da din kwayoyin da suke haifar da AIDS wato na HIV ya yi yawa matuƙa kore da yanzu kusan dukkan wanda ya je bincike a asibiti wurin da ake gwada jinin mutane zai samu cewa galibi cikin kowane mutum goma zaka samu mutum uku ko hudu suna da shi cikin maza da mata saboda babbar mutum da ake ciki ta yawa kwarai da gaske da haka irin wannan yanayi idan mutum ya ce ba zai aure ba a suka ce ba za su yi aure ba sai an yi gwaji ni ban ga laifin su ba kaga in eh, eh, su kirista tun haka suke yi ba inda za a daura aure mutane a tocin su sai an yi musu check an tabbatar ko ba su za a ba result din ba ba da za a je a kaiwa da ya gani kenan zai ce za su yi aure ko ba za su yi aure ba suna fata an fahimta dan ma kar a je ai maka sai ka kawo sai mutum ya je sai test din da kudin sa ya sai result din da kudin sa da akwai rashin gaskiya a Najeriya yayi yawa a rubuta cewa lafiya yake baya dauke da komai kuma karshe na dauke da cuta ya zo ko ya cuce ta ko kuma ita ce kuma ta cuce shi dan haka dai ya halatta ayi wannan gwaji kalmar ya halatta ba ta nuna wajibi kar wani zai ce na ce dole sai an yi cewa ne ya halatta ayi ma'ana idan ma'aurata suka ce za su yi babu wani sako da suka yi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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وبنجلس إذا جاءهم أمر من الأمن idan wani labari ya zo mutu wanda ya shafi al'amnu zaman lafiya awil kawu ko tsoro da firgici aza'u bi sai su kokarin ya shi akwai mutane da suke da irin wannan halayyar da sun ji labari ba sa iya tsayawa su tantance gaske ko rishin gaskiyar abu sai su ɗaci, shi sawa'un labari ne na zaman lafiya ko labari ne wanda ya shafi firgici da zaman tsoro aza'u bihi sai su yada kalmar aza'u bihi akan ce aza'uhu akan ce aza'u bihi duk kowanne yayi wato lafazin aza'a ya ta'adda bi nafsihi wa ta'adda bil ba a cikin harshen larabci ubangiji ce walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum walau radduhu ila rasul lokacin da suka ji labarin sawa'un na zaman lafiya ne ko na rikici da firgici da tsoro inda a ce sun maishe shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ila ulil amri minhum kuma inda a ce za su mayar da shi zuwa ga majibanta lamarin su wanda suka tsara su tunani da hangen nesa ma'ana manzon Allah a lokacin rayuwarsa shugabannin su waɗanda ake dogaro da ra'ayinsu a lokacin da manzon Allah ba shi nan inda za su mayar da al'amari zuwa gare su la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum da waɗanda Allah ke baiwa baiwar gane labarin da sun san mai labarin ya kunsa ko wace gaba ce ya kamata mutane su sani menene bai kamata mutane su sani ba sannan menene na gaskiya menene kuma na ƙarya wannan duk ƙarin bayani ne akan abin da na faɗa jiya wato ayar na nuna zargi ga dukkan mutumin da ya ji labari kowane irin labari ne ba ya tsaya ya bincike sai je ya mu kun sai ya tabbata cikin hadisi wanda mun karanta a fassara waɗansu ayoyi a baya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku ababe guda uku ya ki muku ababe guda uku ababai guda uku da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yarda muku su anta atasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarrabu ku rike alqur'ani ku yi aiki da shi ku fahimce shi kada ku rarrabu abu na biyu an ta'buduhu wahdahu wa la tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba abu na uku wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga dukkan mutumin da Allah ya bayyana shugabancin ma'ana ku faɗa masa abin da yake gaskiya kuma ta hanyar da zai iya fahimta ya iya ganewa sannan in ya kawo dokokin da suka dace da daidai da adalci ku taimake shi akai in ya kawo dokokin da ba na daidai ba ku yi kokarin fadakar da shi dan ya canja ya gyara wannan shine nasiha ga wannan ababe guda uku kenan bautar Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani ba riko da igiyar Allah gaba daya sannan kuma nasiha wa shugabanni sannan abin ababe guda uku da Allah ya ki baya san me shine yakrahu lakum qila wa sal jita jita da ji labari kaje ka faɗa da ji labari kaje ka faɗa wa kasrata su'al da yawan tambaya cikin abin da bai da fa'ida ko amfani wa ida'atal mal da kuma wulakantar da dukiya shine kashe ta ba ta hanyar da ta dace ba a shari'anci waɗannan ababai Allah yake muku da haka ya ɗin jiki ta baya da amfani kuma da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ya ishi mutum ya zama tataccen makareci matukar duk abin da ya ji labari sai ya faɗa to idan ka ganka kace masa sunan sa makareci baka yi laifi ba a ce duk abin da ka ji labari kana zauna a wannan majalisi kana zauna a wancan falo sai ka ji labari karkarwa kake yi harshen kana karkarwa bari kai ma ka fita ka je ka fesa ka fada to zaka zama tattasan makareci haka manzo Allah ya bayyana cikin hadisi da haka dole idan mutum ya ji labari yayi taka tsantsan kafin ya faɗi ko an ce a kaza ko a ina ne aka fada ko a wani majalisi ne ka bi taka tsantsan kafin ka faɗa amma ba haka ba sai mutum ya je ya karya. ina fata an fahimta ko manzo zasu alaihi ya faɗa cikin hadisi yace dukkan wanda ya kawo labari wanda yana tsammanin labarin ƙarya ne bai kama bincike ya gano gaskiya ko ƙaryar ba kawai yana ji shi ma sai je ya faɗa yace to shi ma ya zama ɗaya daga cikin makaryata haka manzo Allah bayyana cikin hadisi a take ta ga wannan aya da waɗancan hadisai na nuna mana ladabin al'umma na zamantakewar su da jama'a shine kame baki dukkan wani labari da kaji ko na farin ciki ne karka yi saurin yadawa dan kila zanto ƙarya ne ko bai kai fadin haka bai da kaje ka faɗa in ma na damuwa ne da bakin ciki karka yi saurin yadawa dan kila zanto ƙarya ne ko bai kai fadin yadda kai kaje ka faɗa ba kuma ya kamata da an ji wani abu na firgici da razani sai a nemi tuwa ne masu hankali da tunani da hangen nesa a faɗa musu ga fa abin da muke jin ana yadawa a dari wata matsaya ya kamata mu ɗauka a matsayin mu na kaza sai mutane su nemi masanan cikin su malaman cikin su masu tsoron Allah cikin su dattijan cikin su masana ya kamata cikin su a madadin kawai duk wanda ya ya yada wannan ya yada wannan sai barna ta faru a ban kasa ubangiji yace walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadalan Allah akan ku ba da sa lattaba'tu mushaytan da kun bi dan illa qalila sai yan kadan ne daga cikin ku lafazin illa qalila wadansu suka ce yana da alaka ne da aza'u bihi ma'ana wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawf bihi illa qalila idan har suka zo wani labari na zaman lafiya ko na firgici da zaman tsartsar yaɗa shi suke sai kaɗan ne wanda ba ta yaɗawa shi ne ma'anar illa ƙalilan take waɗansu malaman suka ce a'a yana da alaƙa ne da walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbitunahu minhum illa qalilan inda za su mayar da al'amarin zuwa ga annabi ko zuwa ga majibinta lamarin su kafin su yada to da su masana sun gane makamar labarin sai dan kaɗan ne abin da zai koya gare su wanda ba za su iya ganewa ba dan ba komai sa su iya sani ba waɗansu malaman suka ce yana da alaka ne da jumlar karshe walaula rahmatul walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ba dan fadlan Allah da rahmatsa ba gare ku latabatum shaytan da kun bi dan illa kallan sai dai ɗan kaɗan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin shaytan dan ba za su bi shi ba ma'ana idan an kwatanta da ko kuma sai yan kaɗan ne daga cikin ku waɗanda wato ainihin rahamar ubangiji ta Allah za ta riske su dan waɗanda ba za su ba ko kuma a waɗanda za su kauce sai sun bi duk daga falala ɗin ta ubangiji ga rahama amma kuma sai sun bi shi sai yan kaɗan ne daga cikin ku to idan an ce sai yan kaɗan ne daga cikin ku ma'ana ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su zame su samu a cikin su ko wata gajiyawa irin ta bil adama yan kaɗan ne idan an kwatanta da waɗanda suke tsaye akan tafarki na daidai da gaskiya sannan ko da su wanda suka yi kurakuran ko suka yi ayyuka wanda ke ba daidai ba idan an kusanta da ayyukan su na daidai da kuma ayyukan su na kuskure da barna ayyukan nasu na daidai din sun fi yawa ayyukan su wanda yake na kuskure shi yafi zama dan kadan din shine la tabata min shaytan illa qalila tunda dai ko ba ma asumi bane ba za a samu gajiyawa ta tare ina ba zan bayyana ina jin wannan bayanin ya kara fito da ma'anar sama da yadda muka bar ayar ajiya sannan kuma wani abu na karshe da zamu rufe da shi a ayar shine wannan aya ta sauka ne a daidai lokacin da aka yaɗa jita jita cewa manzon Allah ya tafi iyalinsa haka kawai aka ce manzon Allah ya tafi iyalinsa sai jama'a suka yaɗa jita jita har cikin garin Madina Umar dan Khattab na gida hankalin sai tashi wani sahabi ya zo masa sallama yace fito sauri ne ka fito yace me ya faru dai an yi kaza kaza kaza ne yace ai musibar ta fi wannan girma an kawo wa musulmi hari ne yace ai musibar ta fi wannan girma kaza da kaza da kaza yace a'a ai kaji kaji wai manzon Allah ya saki iyalin kuma dan sabab ne fito tunda ai isa ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai faranta masa rai ba sai tana ɗaya daga cikin wadannan manzon Allah ya saka da haka yaje mutane sun taru a masallaci manzon Allah na zaune a cikin gida shi da iyalinsa kowa ya zo an hana shiga sai yadda na abubakar ya zo manzo Allah ce a bashi izini ya shiga sai yadda na umar ya zo manzo Allah ce a bashi izini ya shiga sauran kuma kowa na waje sai da suka je cikin gida suka bincika sai suka samu ashe matan annabi ne suka tsare shi suna ja in ja da shi kan harkar kudin cefane kudin cefane yi kaɗan. ba wai suke ne a <laughs> kan harkar kudin cefane kaga shine khatamun nabi da wawul mursalina amma an tsare shi ana ta sana'a kan wannan da kyar aka tafka aka tafka aka samu sulhu umar dan khattab sai ya fito ya leko waje yace ya ku jama'a ku saurara ku ji ina tabbatar muku da cewa matan manzon Allah suna nan daren bai sake su ba wanda yace ya sake su ƙarya ne ba haka labarin yake ba sai kuma wannan aya ta sauka wa idza ja'ahum awna min al-amn aw al-khawf adau bihi take zargin wanda suka yada wannan jita-jitar ina fata an fahimta aya ta gaba فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرضوا المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له قسم منها وكان الله على كل شيء مكيسا ubangiji ce faqatil fi kai yaki domin yaɗa kalmar Allah a ban kasa la tukallafu illa nafsak ba dora waka nauyin tilasta kowa ba sai kanka kai kan tilas ka fita sauran kuma ka faɗa musu wanda yake so ya biyo ka wanda ya zauna a gida ba zai cutar da kai ba ka tafi da adadin wanda ka samu komai ka dan su za ku ci nasara Allah na zabar da manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen jihadi fa qatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak wa harrijul mu'minin sannan ka zaburar da mummunai ka kwadaitar da su falalar da ke cikin jihadi ka kwadaitar da su falala da ke cikin mutuwa a wajen yaki ubangiji ta'ala ya faɗa a wani wurin da yace harribul mu'minina anan bai faɗa akan me za a zaburar da su ba amma a cikin surfin anfal yace ya ayyuhan nabiyyu harribul mu'minina alal qital ka zaburar da mummunai wajen yaki dan yada kalmar Allah a ban kasa an fahimta ko manzo sallallahu alaihi wa sallam kuwa ya bi salo daban-daban wajen faɗakar da su wajen zaburar da mutane dan bayyana falalan mutuwa a wajen yaki da falalan aljihadu fi sabilillah ya faɗi hadisai masu ɗumbin yawa waɗansu mun karanta su cikin tafsirin suratu al-imran lokacin da muke ciki kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke cewa a cikin aljanna akwai daraja ɗaya ɗaya har guda ɗari tsakanin kowace daraja da ƴar uwarta kamar tsakanin sama da ƙasa darajar nan guda ɗari ubangiji ta'ala ya tanade su ne lil mujahidin fi sabilillah ga masu jihadi hawa ɗaya har guda ɗari kowane hawa tsakanin da dan uwansa kamar fadin da ke tsakanin sama da ƙasa kaga wannan ai zaburarwa ne fadakarwa ne an fita filin yaƙi ga kafirai can sun taru ga musulmai a nan gurin manzo Allah ce ku yi gaggawa ku zabura zuwa ga aljanna ita fadin ta shine fadin sammai da kasa ɗaya daga cikin su ke cewa annabi sallallahu alaihi yanzu menene tsakani na da shiga aljanna da yace tsakaninka da shiga da ita shine numfashin da kake in ka daina numfashi ka shiga da dabino a hannunsa yana ci na guzuri ya gai kara ƙara su dabinai guda uku ba lokaci ne sai ya watsar kawai shi da cikin abokan adawa ya kashe a kashe shi har sai da ya shahada aka to kaga shine harrul mu'minina alal qital nan gurin wa tafatir fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa harrul mu'minin asallahu an yakuffa ba'sa kafaru lalle ubangiji ta'ala zai kawar da cutarwar waɗanda suka kafarta ma'ana dukkan wani fili da za su yi maka da tanadi da za su yi maka na su illata ka ko su lahanta kai da sabanka Allah zai iyar da wannan zai kawar da wannan wallahu ashaddu ba'san ubangiji ta'ala shine mafi tsananin karfi wa ashaddu tankila sannan ubangiji shine mai mafi tsananin ukuba wato mai yin azaba ta sakamako ga waɗanda suka suka kafirce masa Allah ce mai yisra shafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha man yashfa shafa'atan hasana dukkan wanda ya alfarma kyakkyawar alfarma ya kullahu nasibun minha to zai kasance yana da rabo na lada a sakamakon alfarman nan da yawa wane ko su wane wa man yashfa shafa'atan sayyi'a dukkan wanda ya alfarma mummuna ya kullahu kiflun minha to zai samu rabo nashi na zunubi sakamakon mummuna alfarma da yawa wane yauce gaba dan a tabbatar masa haƙƙin da ba nashi ba fa kana Allah ala kulli shay'in muqita ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu babu abin da ke gagararsa wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke nuna muhimmancin abin da ake kira alwasafa haka shine shiga tsakani shiga tsakani don tabbatarwa da wane wata maslaha a wurin wane tabbatarwa da wane wata bukata a wurin wane wani na neman makaranta gashi yana da requirement din da ya kamata a dauke shi a jami'a amma kuma ba ya da wanda ya sani a wajen sai ka shiga tsakani ka sa baki don ya samu admission wani na neman aiki yana da qualification mai kyau na ɗauke shi akan wannan aikin amma ba ya da sanayya a ma'aikatar sai ka bi ka yi amfani da sanayyar ka ka shiga tsakiya don a ɗauke shi wannan shine shafa'atan hasana wato alfarma kyakkyawa kenan ko shiga tsakani mai kyau domin lafazin shafa'a yana nufin alwasafa shiga tsakani ka shiga tsakanin mai neman makaranta da hukumar makaranta ka shiga tsakanin mai neman aiki da hukumar da yake neman aiki a wurinta ka shiga tsakanin mai neman aure da family din da yake neman aure din a wajen su kila ba dan ka shiga ba da ba za a ba shi ba ya cancanta amma su ba su san ya cancanta ba ko ya cancanta amma akwai waɗansu masu cancanta irin tashi kuma ɗaya kawai ake bukata sai ka sa baki sai aka ɗauke shi aiki ko makaranta din ko aka ba shi aure ko dukkan wani abu na duniya mai amfani to wannan kana da lada a wajen Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan fito da wani abu ya so ya ba wani kyauta sai ya ajiye shi ya ba shi kyauta da gangan sai ce wanda za ku sa baki ba ku sai in ba wani sahabbai sai me amfanin mu sa baki mu sai ka ba wani tunda dama kayan niyya sai ce a'a isfa'u ku ujaru cewa a bawa na sai ku samu lada ni dama idan na bayar ina da lada amma sa bakin a bawa ne kai ma kuma ka samu lada wato annabi sallallahu alaihi baya son ya kasance shi ya takaita da ladan yana son alkhairin ya game kowa to kaga wannan wani abu ne mai matukar muhimmanci a cikin rayuwa ba ya kallafa maka wani irin abu amma sai da yawa mutane ba sa yin wannan in dai har zan mutu ma gaba ka samu makaranta ko ka samu aiki ko ka samu kaza sai da kana neman wani abu a wurin mutum wanda ka nemi lada a wajen Allah madaukakin sarki shine lada za ka samu cikakke to haka kuma inda za ka yi kishiyar haka ka shiga tsakani don saboda ɓata al'amura bai cancanta a bashi ba ka ce a bashi yana fata an fahimta ko mutum ya yi laifi an kama shi za a zartar da doka da ta dace da mai irin wannan laifin a kansa sai ka shiga tsakani cewa a kyale shi to ya zama shafa'atan sun yi a kenan fata mummuna kenan shiga tsakani mummuna idan har kai haka to zunubi gare ka a wajen Allah madaukakin sarki duk wanda kace a bashi abin da bai cancanta ba a bashi abin da ba hakkinsa ba wanda ba dan kai ba da ba za a bashi ba sai aka bashi kaga zalunci aka yi to kana da kaso na zunubi sakamakon shiga tsakanin da kai dukkan mutumin da ya dace a yi masa hukuma iri kaza a yi masa horo iri kaza dan yayi laifi iri kaza sai ka je ka shiga tsakiya ka sai a kyale shi kar a yi masa wannan horon shiga tsakiyan nan da kai kana da zunubi ka kyale a hora shi ka kyale a lallasa shi daga baya sai ka zo kai masa jaje wajen jaje kai masa wa'azi in ma kyauta za ka bashi sai ka baki bayan an hora shi bayan an tasa shi ya jijji sannan sai haka amma me yan amfanin yayi laifi sai ka je ka ce abin nan ko ka ba da kati ko ka yi waya ko ka ce kaza a a sake shi namu ne naku ne ko suwa bayan ya saba Allah ya saba manzo Allah kuma sanu da labarin bakwarai siyar da ta sata bakwarai siyar ce yar dangi zurriya dan daga shi dai tana da dangantaka kenan da annabi tunda manzo Allah ba ce ta yi sata ana ganin yar manya ce yar dangi ce sai aka ce to a yanke mata hannu ko ba za a yanke ba ya kamata a tuntuɓi manzon Allah a ko za a yi wani afuwa da rangwame a kyale ta sai aka ce to waye zai je wa manzon Allah irin wannan gangancin magana a nemi wanda ake ganin yana da fada sai aka ce a nemo Usama ibn zai al-hibb bin al aka je aka nemo Usama ibn Zaid cewa ya kamata ka je kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana wannan matar a kyale ta a yafe sai dai nan gaba tun da irman ya ce aka zuwa ana zuwa aka je aka faɗa manzon Allah sai daga kai ya kalli Usama ya a tashfa'u fi hadd min hududillah yanzu kake tafi da tsakiya dangane da wani haddi doka punishment da ubangiji ta ala ya tanadi ai ga mai laifi iri kaza ka ce kar ai yace waɗanda suke kafin ku sun halaka li'annahum kanu idza saraka fihim ad-da'if taraku idza saraka fihim sharif taraku wa idza saraka fihim ad-da'if aqamu alayhi al-hadd yace waɗanda suke kafin ku sun halaka domin idan manya suka yi laifi ko ƴaƴan manya suka yi laifi sai a kyale su a ce ai dan wane ne ai dukan wane ne ai kanin matar wane ne ai wane ne wane ne wane ne sai a kyale su amma idan wanda suke na ƙasa marasa galihu suka yi a kamo alaihi alhaji a tsayar da doka a kansa sai manzo Allah ke cewa wallahi wai mullahi ina rantsuwa da Allah law anna fatimata binta muhammadin tarakat la qata muhammadun yadaha yace ina rantsuwa da Allah da fatima ɗar gidan muhammad za ta yi sata da muhammad da kansa zai yanke mata kusana dole ya juya dole sai da aka yanke hannun wannan matar ba kyale ta ba wannan ita ce gwamnatin adalci abin buga misali hukunci na adalci abin buga misali kenan a duniya in dai ana son kasa ta samu cikakken tsaro ta samu cikakken zaman lafiya to dukkan wanda ya laifi kar a saurara masa amma kaga a Najeriya ba haka ake ba idan mutum aka ajiye shi a ma'aikata kaza yayi sata yayi sata miliyoyin kuɗi suka bata aka kama shi aka buga a jarida yan jarida suka masa tarere kowa ya ji abinda za a yi masa shine sai a cire shi daga wannan ma'aikatar sai a kai shi kuma wata eh wai nan gurin tunda an gane a nan gurin sai a tiri sai a kai shi kuma inda ba a gane ba kuma ba za a kama shi ba a ce a tatso dukiyar jama'a da ta wanta a hannunsa sannan bayan an tatso dukiyar jama'a da ta wanta a hannunsa dukkan kaddarorin sama in za a sayar a sayar an mayar abin zuwa ga treasury na gwamnati to kuma menene hukuncin wanda ya yi irin wannan laifin a yi masa shi to wannan shine zai hana wani yayi amma shi kenan sai a cire shi daga nan ko sai a masa transfer ko a ce an tafi shi wani kuma a ce an masa murabus din dole kaga har yanzu yana da entitlement din shi da ma'aikaci murabus din dole aka masa ba ma dismissal din shi aka yi ba to haka ake a Najeriya to da haka shi sa sai sata ta samu gindin zama sai rashin gaskiya da rashin adalci ya samu gindin zama saboda mai ba a kwatanta adalci a cikin rayuwa in ka ga ana doka in ka ga an tsaya an ce sai an yi kaza to wanda yake mai karamin karfi ne abin ya shafa amma mai babban karfi kan akwai wanda za su yi magana cikin duhun dare ko su buga waya ko su yi kaza shi kenan sai a kyale shi to wannan shine mabuɗin halaka na kowace al'umma kuma shi ne alamomi na rushewar kowace al'umma idan Allah madaukakin sarki ya nufin rusa al'umma haka yake kaddara mata ta yi ta fuskar kaddarawa wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasatu fiha fa hakka 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi basira haka Allah madaukakin sarki ke tsarawa a cikin rayuwa mutakar shugabanni za su yi haka to al'umma ta kusa lalacewa kenan ta kusa rushewa har sai an samu waɗanda za su zo suna kokarin farfaɗo da al'amura suna kokarin gyarawa ko yaya in dai ana samun gyara ana samun masu salaha a cikin mutane to sai su zantowa al'umma su ne garkuwarta daga fadawa cikin halaka Allah ya tsare mu sai Allah ya وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منا أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعن لكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا بل إذا أيتم بتحية إذا أنقيتكم دوت قيتوا فحيوا بأحسن منها كما يبدأ مرتلي كما في قيسوا بأحسن منها دوت تفيت الشو أو ردوها ko kuma yarda daidai irin gaisuwar da aka shine hadisi ya nuna mana a aikace yayin da aka ce maka assalamu alaikum to kai in za ka yi wadda ta fita sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah in kuma za ka yi daidai da ita sai ka ce wa alaikum assalam idan ku aka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to idan za ka yi wadda ta fita sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu, in ko za ka mai da daidai ita sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sannan idan mai gaisa ya ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kaga bai bar wani ragowa na abin da zaka kara ba sai ka ce wa alaikum dai kai kamar da daidai ita kenan a kan gurin kamar da wanda ta fita dan ya bar maka ragowar wuri ya bar maka rarar wuri da zaka kara a nan gurin kuma bai rage sauran kusa su duk gaba ɗaya ya cinye ya haɗi da kalmomin da ake amfani da su wajen gaisuwa dan ka fike na magana ta riga ta kare da za ka kara wata kalma wadda ba ta tabbata ba a shari'anci ina fata an fahimta yana wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai hisabi ne akan kowane irin abu ko masani ne akan dukkan kowane irin abu lafazin al-hasib ana fassara shi da hisabi sannan ana fassara shi da sani wanda sani din ke sa a yi hisabi dan ba a yi hisabi sai abin da aka sani Allah ko ya san kowane irin abu da mutane suka yi wannan tana ɗaya daga cikin ayoyi da suke nuna ladabin gaisuwa a tsakankanin musulmi a tsakanin su da juna ma'ana lokacin da aka gayar da kai lalle ka mayar da gaisuwa sannan wajen mayarwa din ko kayi da lafazin da yafi naka wanda aka yi maka ko kuma kayi da daidai lafazin da aka yi maka wato kamar da yadda muka buga misali waɗannan hadisai masu kumbin yawa wato sun nuna muhimmancin gaisuwa sannan wajen gaisuwa kana da damar ka ce assalamu alaikum bil alif wal lam kana da dama kuma ka ce salamun alaikum da alif wal lam kenan domin kowanne ya zo cikin alqur'ani wancan ya ce wassalamu ala man ittaba al huda lafazin assalam bil alif wal lam kenan salamun alaikum kuma tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salamun wa adda lahum ajran karima تهيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سلام قولا من رب رحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين لكن لفظ سلام فترد ألف دلام با وتكسي سلام عليكم سيدي وجن فرتاتي دول ما يكسم في كاي تنويني أكم مين سلام عليكم أما سلام عليكم وانا فرتكينا ba larabci bane ba ko da kace assalamu alaikum ko kace salamun alaikum amma salamu alaikum wannan hausa ce na kai ba ba larabci kai baka tare da Allah babu wannan a cikin larabci hausa ce tsabagen ta kawai amma salamun alaikum yau larabci kenan assalamu alaikum larabci kenan ko wancan ko wancan ina fata an fahimta ciki duk wanda kai yayi kuma ladabin sallama ya nuna cewa wanda yake haikan abin ke zai wa na kasa yan kaɗan su za su yi wa masu yawa wanda yake tafiya shi zai wa wanda yake zaune kuma ladabin sallama ya nuna cewa lokacin da ka sake yin sallama ba sai wanda ka sani ba da wanda ka sani da wanda baka sani ba duk kowa zaka masa sallama duk wanda ka gama da shi zaka ce da shi assalamu alaikum kuma ladabin sallama ya nuna cewa idan ka zo wajen mutane zaka ce assalamu alaikum sannan ka shigo sannan kuma in zaka tafi jama'a assalamu alaikum na tafi kai manzon Allah ya ce ta farkon ba ta fi ta biyan muhimmanci ba wadda kai lokacin zaka shigo muhimmancin ta bai tsara wadda kai lokacin zaka shigo in ka shigo salamu alaikum zaka fita ma assalamu alaikum ko wanda zaka wa mutane sallama kafin ka zo ko kafin wato ainihin ka tafi sannan ladabin gaisuwa din ya nuna mana cewa inda zamu haɗu da kai so goma a yini duk haɗuwa sai mun yi sallama kai inda zan rabu da kai bayan minti biyar in sake dawowa sai kuma na yi sallama sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito cikin al-Adab al-Mufrad ɗaya yana tafiya da dan uwansa su biyu kamar yanzu da Malam Sa'idu muna tafiya sai ga itaciya a gaban mu sai ya bi ta damun ta ne na bi ta hagu lokacin da ya biyo na biyo sai kuma sake sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam kaga wannan ne abun wasa ne ko abin dariya amma haka sahabban manzon Allah suke saboda muhimmancin sallama a wurin ina ba ta an fahimta malamai suna tattaunawa namiji na iya mace mace ta ina iya namiji ko ba za su yi wa juna ba zance mafi inganci namiji zai iya mace mace za ta iya wa namiji sai dai kuma kowanne ya kasance ya yi da ikhlasi abin nufi idan mace za ta yi kata ce za ta kera murya ta yi siririyar murya don jan hankali a'a sallama ta fi sabilillah assalamu alaikum shi kuma ce wa alaikum assalam amma idan kika kashe murya kika ce wani salamu alaikum din ga kima kin san ba dan Allah kika yi ba saboda kai ma idan ka kashe wani murya wajen ansa wa alaikum da wani sanyi murya kai ma ka san ba dan Allah kai ba da haka kai murya wanda take maza maza ba ta ga ba fita da an ji an san ba wasa gentle gentle ba wasa amma kai ma kuma idan ka tashi ansawa sai ka ansa wato da kalma da sadaki to malamai suka ce idan an yi haka babu laifi amma matukar za ki tashi murya sai ki kera murya sirriyar murya to bai halatta ba tunda Allah ce fala takhda'na bil qawl fa yatma allazi fi qalbihi marad wa kunna qawlan ma'rufa ku daina sassauta muryar ku dan idan kun yi haka dan ku mata waɗanda ke da kwadayi sai su kwadaitu game da ku waɗanda ke da cutar zuci ta sha'awa sai su kwadaitu game da ku da haka namiji zai iya mace mace za ta iya jama'a namiji in dai an tsarkake niyya sannan namiji na iya wa taron mata masu yawa mata masu yawa na iya wa namiji kuma shi kadai wannan min babu aula tunda ɗaya da ɗaya ma sun yi ballantana kuma ɗaya ta yawa taron mutane da yawa ko taron mutane da yawa su yi wa mace ɗaya wannan duk babu laifi duka dai babban abin da ake so idan an samu bambanci tsakanin jinsi ya kasance an yi da kyakkyawan niyya ba a yi da muryar da take za ta jawo hankalin wanda aka yi wa sallamar ba an yi ne kawai don isar da sako dan musulunci don sallama din tana da muhimmanci a cikin rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu ba yadda za ku shiga aljanna har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba yanda za a kuma ku yi imani har sai kun zanto masu kaunar juna awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin kuna so in nuna muku wani abin da idan kun yi shi za ku zama masu san juna kaunar juna sabai suka ce faɗa mana sai ce afshu salama bainakum ku da sallama a tsakankanin ku da juna Abdullahi bin Sallam yake cewa lokacin da manzon Allah ya zo Madina kaga shi lokacin da musulunta tafi Abdullahi bin Sallam yace ina ganin fuskar sa a karan fari na tabbatar wannan ba fuskar makareci bace fuska mai annuri fuska mai ban sha'awa mai ban kai bai kama da makareta ba yace sai kuma na matsa kusa da shi yana magana farkon abin da na fara ji ya shiga kunne na na maganarsa yana cewa ayyuhan nas إلى الأرهام وأطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام yace ya so mutane ku sada zumunci ku ciyar da abinci wanda da abincin sannan ku yaɗa sallama a tsakankanin ku da juna za ku shiga aljanna tare da sallama din ko tare da abinci ma'ana da cikin abin da manzo Allah ya kwadaitar da mutane akwai yaɗa sallama idan an riga an sadu da juna namiji da namiji bayan wannan ce assalamu alaikum wanda ya ce wa alaikum assalam mustahabbi ne kuma su musafa wannan ya ba wannan hannun su gaisa abokinka ne mahaifinka ne suna fata an fahimta a sirikinka ne wanka ne kaninka ne ka ba shi hannun ku gaisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ba waɗansu mutum biyu da za su haɗu da juna sannan su yi musafaha lokacin da suka haɗu bayan sun yi sallama face sai an gafarta musu kafin su rabu daga wajen a wajen kafin su rabu gafara za su sauka a kan. to wannan duk wanda bayan an ce assalamu alaikum sai aka yi musafaha da juna kenan kada idan mun hadu da sulkan mu al'ada ba a yi musafaha wani ma ba a yi sallama din wani ma in ya hanji sulkin sa in shi ya gina shi wannan sai ya gina suna wasan tsoya wannan ya al'ada ce amma a gaisa a yi musafaha a yi sallama shi ne abin da yake daidai ina fata an fahimta da haka hukunce hukuncen dai sallama suna da fadi imamul qurtubi ya yi lawata harshe a nan gurin haka idan mutum yana son ya samu asar da hadisi masu dimbin yawa sai duba littafin imamul bukhari al adab al mufrad yana ɗaya daga cikin mafiya ko kuma dai cikin littafan da suka tara hadisai masu dimbin yawa da cikin bayanin sallama da hukuncin ta wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba allati allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al qiyamati la rayba fihi Allahu Allah madaukakin sarki la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga tantanta sai shi la yajma annakum zai tara ku ila yawmil qiyama ya zuwa ga yinin nan na tsayuwa shi da yinin ranar tasin kiyama la raiba fihi wanda babu kokonto dangane da zuwansa tabbas yini ne da Allah ya tanade shi kuma zai zo wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne yafi Allah gaskiyar zance ai babu wanda yafi Allah gaskiyar zance وما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون يكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا وبنجد na فما لكم في المنافقين فئتين ku ko kuka kasu gida biyu dangane da lamarin munafikai wato munafikan da lokacin da za a tafi yakin hudu manzon sallallahu alaihi wa ya fita bayan gari abdullahi bin ubay bin salul ya rute su suka dawo gida suka ce so ba za a tafi ba tun da sun ba da shawaran a zauna cikin garin Madina kar a fita amma da karshe aka ki karban shawaran aka ce sai an fita so ba za a je yakin ba da haka sai suka zame suka dawo baya to sai musulmai suka rabu gida biyu wadanda suka ce manzon Allah ka umarce mu fara ta kansu a yake su wadanda suka ce ku kyale su ba sun yi kalmar shahada ba to waɗansu suna ganin a kyale su mummune ne waɗansu suna ganin kafirai ne wannan sabanin da suka yi su sahabbai din game da munafikai shine Allah ke zargin su anan fa malakum fil munafiqina fi fi'atay yo me yasa har kuka zama gida biyu dangane da lamarin munafikai har yanzu me yana ba gare ku cewa kafirai da su bai bayyana ba gare ku cewa makiyin ku ne bai bayyana ba gare ku cewa so suke su ga faduwar ku da karewar ku ba ku fahimci wannan ba wallahu arkasahum bima kasabu ubangiji ta'ala ya mayar da su cikin kafirci bima kasabu a sanadiyar mugunyar aikin da suka yi shine arkasahum daga arriksu ne lafazin arriksu da arriksu da annajis duk yana daukan ma'ana daya najasa datti ko azaba wato arkasahum ko ka sai awqa'ahum fil riksi ma'ana ubangiji ya aukar da su ya mayar da su cikin arriksu wanda shine azaba ko ka sai shine datti idan ko an fassara shi da datti yana nufin kafirci domin kafirci datti ne ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun shine ma'anan wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah shin so kuke wai ku ku shiryar yadda wanda Allah ya riga kafar da shi ubangiji ta Allah ya riga ya kaddara cewa su kasassu ne halakakku ne har yanzu dan su daga cikin gaiwa dan sun ga imanin baka sun dauka ba menene su shine aturiduna an tahdu man adalla Allah wa man yudlil Allah falan tajid lahu sabila dukkan wanda ubangiji ta Allah ya riga ya halakar da shi babu yanda za ka iya sama masa tafarki da shiriya waddu law takfuruna kama kafar su kafirai sun so ina ma a ce kun kafirta kama kafaru kamar da suka kafirta fa takununa sawa'a ko da su sai ku zama daya su munafikai sun so ina ma a ce kun bi su ko da su duk ku zama daya ku dare daga bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko rabu da shi ku kyale shi ku kadai irin yadda suka haka sun so ku musulmai ku haka ma'ana duk wanda ragwancin sai hana su fita jihadi so yake sauran su suke fita duk wanda yake taimakon addini so yake sauran su tarayya da shi wajen rashin taimakon addini shine wa dole takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a fala tattakhidhu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah ubangiji ce kar ku rike masoya a cikin su har sai sun yi hijira dan Allah har sai sun yi hijira daga garin da suke sun zo garin da manzon Allah ya an asasa dala ta musulunci da su fa in wallau in ko suka juya baya ba su yi imanin ba ballantana batun hijira din yazo fa quduhum to ku kama su a matsayin fursunonin yaki waqtuluhum ku kashe su haitu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kada ku ce za ku riki majibincin lamari a cikin su ko da akwai dangantakar jini ko da akwai hulɗa ta kasuwanci a ciki wala nasira sannan kuma kar ku ce za ku riki wato mataimaki a cikin su إن الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وبنجد إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق sai dai suka sadu ko suka tafi ila kaumin zuwa ga mutanen da bai da kuma bai na hunnifat a tsakanin tsakaninku da su akwai alkawali na zaman lafiya au ja'ukum ko kuma waɗanda suka zo muku hasirat suduruhum wato ainihin zukatansu na kunci da takura an yi ake su yaƙe fursunonin yaki ina fata mu fahimta ubangiji ta'ala yayi umarni ga mummunai cewa su yaki kafirai qawlan wahidan fa khuduhum wa hsuruhum wa qawduhum lahum kull marsa kamar da suratul tauba ta bayani fa in tawallaw fa khuduhum wa qtuluhum haythu wajadtumuhum kamar da wannan sura tana ta bayani idan suka juya baya ku yake su ku kama su a tsayin fursunonin yaki a duk inda kuka same su haka ne hukuncin su to sai Allah ya togace waɗansu daga ciki sai banda su su wane ne waɗanda aka togace aka ce banda su iri biyu ne na farko waɗanda su abokanan yakin ku ne amma da suka ji za ku yaƙe su sai suka gargaya wajen waɗansu wanda kun yi yarjejeniya ta rashin yaƙar juna ku da su to tun da sun je garin da ku da masu wannan garin akwai yarjejeniya ta rashin yaƙi ta sulhu ta tsagaita wutar yaƙi zuwa tsawon shekaru kaza to ko da wanda kuke yaka ya je garin to ba za ku bi shi garin ku yake shi ba shi ne illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqu kashi na biyu cikin waɗanda ba za ku yaka ba aw ja'ukum hasirat sudurhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaum waɗansu daga cikin kafirai waɗanda su ɗan zaman lumana ne idan su ba za su bi ƴan uwansu ba lokacin da za a zo ya ku dan ba sa son a yake ku duk da ba addinin ku ba za sa son fitina ba sa son rikici hana yan uwansu ma suke dan me za a yake ku amma tunda sun fi karfin su sun kyale su ba za su je su taimaka musu ba sannan kuma su ba za su iya zuwa su haɗa karfi da ku dan a yaƙi yan uwansu ba tunda ba addinin ku da su ba to irin waɗannan kafiran idan kun tashi yake su ba za ku yake su shine au ja'ukum ko irin kafiran da suka zo muku hasirat suduruhum ma'ana daqat suduruhum zukatansu sun kunta ta rufe ya za su an yi katilukum su dai ba za su iyakar ku ba an yi katilu su kuma ba za su iyakar yan wansu ba to irin waɗannan kafiran duk da ba musulmai bane ba ba za ku yake su ba in kun tashi yake na musulunci ina fata an fahimta to kaga wato adalci na addinin musulunci a ce lokacin da aka ce a yaki akwai adadin da ake yaka akwai waɗanda ba a yaka idan an tashi yake na farko ba a kashe mata ba a kashe yara kanana ba a kashe dattijai waɗanda sun gajiya ba ma iya komai suna gida a zaune sannan dukkan wanda ya je killace kansa a ɗakin sa na bauta yana ta ibadar su shi kadai duk da shirme ki fa ibadar su ba musulunci yake ba amma ba za a je a yake su waɗanda ake yaka mazaje waɗanda suke da makami sa iya ɗaukan makami a yi faɗa su to su ne za ku yake su kuma ko da su idan an yi takarda ta ta yi tofar yaki bai halatta ku yake su ba kuma ko da su idan su sun ware kansu daga cikin sauran dangin su ba sa so a yake ku su ma ba za ku yake su ba dan Allah wani irin adalci ne wannan da wuya ka samu adalci a cikin waɗansu addinai in ba musulunci ba irin wannan wato kaga addinin musulunci na lura da kowane irin abu na lura da kowane yanayi amma lokacin da amerikawa suke jefa bom a iraki suke jefa bom a afghanistan suna ware hatta jarirai wanda yake ciki ma ba a haife shi ma ba su yi ba su yi exception ɗinsa ba cikin wanda suka jefa ba mabu mai ballatana wanda yake masallaci ballatana wanda yake ɗakin basu mace ko namiji kowa kashewa suke to amma irin waɗannan suna za su ga koyo yakin wai yancin dan adam ina yancin dan adam yake a cikin lamarin su su rufe gidajen mutane su bata ruwan shan mutane su yanke wutar lantarkin mutane su kashe wannan su dasa wannan su yi wannan har yanzu a Vietnam ana haihuwar yaro da kunne ɗaya ko da ido ɗaya saboda makamai masu guba da suka yi amfani da su a wajen har yanzu tasirin abin na nan har yanzu a Japan akwai inda inda idan fulawa ta fito sai an je an yi biki fulawa ta fito saboda kasar wajen ma an mata ta'addanci an gurɓata yanayi ta yadda ba za ta iya fito da su ba ko da ruwa ya sauka a kanta to waɗannan suna za su ce wai ai su ne masu kare yancin dan adam su ne wato eh, abin da din demokarasi masu tabbatar da adalci a ban kasa duk ƙarya ce kawai dokin bai dai ya fi gudu shi yasa sai su faɗa abin da su ba amma addinin musulunci shine addini na adalci wanda babu zalunci a cikin kuma addinin da yake auna kowane irin abu ta fuskar da ta dace to irin waɗannan sunfi guda biyu da aka faɗa wannan ba za ku yake su ba shine ma'anar illal ladzina yasuduna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hadra sudurihum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumun sai Allah sai walau sha Allah inda Allah ya ga dama la sallatahum alaikum da sai ya daura su kafirai din akan ku falakatalukum kuma da sun yake ku sun karkashe ku fa in itazalukum falam yuqatilukum da haka idan suka nezance ku suka kiyakar ku wa alqaw ilaykum salama suka mika muku magana ta bayanin sulhu cewa zaman lafiya za su da ku fa ma ja'ala Allahu lakum alaihi sabila ubangiji bai sa muku dama ta ku kuma ku ce sai kun yake su idan suka yi saranda suka mika wuya suka ce mu ba ruwan mu duk da yan kwan suna ya tarku mu ba ruwan mu mu mutane gari kaza ne mu mutane unguwa kaza ne ba za mu shiga cikin wannan fitina ba to ba ruwan ku da su ba za ku yake su ba in kun yake su kuma kun ci amana su kenan Allah ta ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم فخذوهم واقتلوهم حيث سكتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا ubangiji ce satajiduna akharina za ku samu waɗansu nau'in kuma daga cikin su kafirai yuriduna an ya'manukum su suna son su amintar da ku su ce mu ba za mu yake ku ba ba za mu faɗa da ku ba wa ya'manu qaumahum kuma suna so su amintar da mutane su su kwantar musu da hankali to kaga ba wahala a duniya ka samu mutum biyu kishiyoyin juna kuma kana so ka kwantar musu da hankali dan abinda wannan ke so ba shi wannan ke so ba abinda wancan ke ki shi kuma wancan ke so to dan haka suna da wahala ke. su suna son su zauna lafiya da ku amma kuma suna son mutanen su ma su yarda da su kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha yayin da duk aka yi kokarin mayar da su cikin fitina shine cikin kafirci aka tallata musu ya karku urkisu sai su ji kamar sun yadda sun gamsu ta iya yakar ku din amma in sun zo kuma sai su ga za su iya ba in an ziga su an ziga su sai su ji kamar su dauki makami fitina din tana shiga cikin zuciyarsu tasirin ziga na kama su amma kuma duk da haka in sun fito sai su kasa fitowa din a yake ku tare da to akwai waɗanda su suna nan haka a tsaka tsakiya haka kaga waɗancan su sun riga sun faɗa kaulan wahidan ba za su yake ku ba ina fata an fahimta to su irin waɗannan nabi wanda suke taraddudi wanda fituna na saurin shiga cikin zukatan su ziga na saurin kama kwakwalen su fa in ya'tazilukum in har ba su fito fili sun ce sun ne sance ku ba wa yulqu ilaykum salama in har ba su fito fili sun ce sun aiko muku da sako na zaman lafiya tsakanin ku da su ba wa kufu aidiyahum ba su fito fili sun ce mu ba za mu yake ku ba sun kawai suka yi ba su ce ba za mu yake ku ba an gane ku to irin waɗannan fa kuzuhum ku kama su wa qtuluhum ku yake su hayi su ta muhum duk inda kuka same su dan ba ku da tabbata kansu dan za a iya bi ta kansu ai muku illa dai idan an zuga su za su ji eh wallahi aje wallahi aje in an fito kuma sai suna cewa to aje ko ba aje ba to irin waɗannan karku amince da su waɗancan kan sun riga sun yadda ko ne ƴan uwansu za su faɗa musu su faɗa musu amma su ba za a yake ku da su ba to irin wannan sai ku zauna lafiya da su amma irin waɗannan fa khuzuhum wa qtuluhum haythu sakiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan kam mun sanya muku hujja mabayyaniya akan su cewa ya halatta ku yake su sai Allah وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتعنين رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له وأعد له عذابا عظيما. Ubangiji ce ma mata lil mu'minin an yaqtula mu'minan bai dace ba ga mummuni ya kasa mummuni lafazin ma kana baya nuna annafi kore abu abin da yake nuna wa ma sahha wa bai inganta ba bai kuma dace ba haramun ne li mu'minin ga mu'mini an yaqtula ne sai zai kashe mu'mini dan uwansa illa qat'an sai dai fa in hakan ya faru ne bisa ga kuskure in ya faru bisa ga kuskure ba zabin sa bane ba yardar sa bane to wannan kuma daban da haka wa man qatala mu'minan khata'a wanda ya kashe mu'mini bisa ga kuskure fa tahriru raqabatil mu'mina wajibi na farko da ke kansa shine yantar da bawa mu'mini idan an ce bawa mumuni ya iya zantowa mace ya iya zantowa namiji ya iya zantowa baligi ya iya zantowa wanda ba baligi ba matukar bawa ne mumuni lokacin da ka kashe mumuni farkon abin da za zaka shine yantar da bawa mumuni abu na biyu wadiyatun musallamatun ila ahli da kuma diya wadda za a miƙa wa iyalin wanda aka kashe illa an yasaddaku sai fa in sun yi sadaka da isa sun ce mun yafi ma'ana lokacin da ka kashe mutum haƙƙi biyu ne a kanka haƙƙi na farko haƙƙin Allah madaukakin sarki haƙƙi na biyu haƙƙin dangi na mutumin da ka kashe haƙƙin Allah shine sai kai kafara kafara nan ita ce yantar da bawa muni idan ka kasa yantar da bawa mumuni sai kai azumi na wata biyu a jere kamar da bayani zai zo nan gaba haƙƙin iyaye ko ƴan uwa wanda aka kashe shine sai ka biya diya na mutumin kuma ya danganci me aka sa maka biyar raƙuma aka sa maka ku raƙumi dari kenan biyar kuɗi aka sa maka sai a yi lissafi a'a biyar tumaki ko awaki aka sa maka to sai a lissafi menene za ka biya biya sananne ne ne biya a cikin addinin musulunci kuma takan canja dangane da canji na kuɗi daga shekara zuwa shekara an gane ku illa an ya da sai in sun ce sun yafi fa in kana min qaumin adu lakum in wanda ka kashe din bisa ga kure yana cikin mutanen da yan adawa ne gare ku wato danginsa gaba ɗaya ba musulmai bane wa huwa mu'minun ala yakun shi mun ne fa tahrir raqabatin mu'mina to zaka yantar da bawa mummuni wato a madadin sa kenan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaq idan ko ya kasance daga cikin mutanen da akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninku da su alkawalin zaman lafiya tsakaninku da su an gane ku wato shi mun ne su din kuma ƴan uwansa gaba ɗaya kafare ne amma ba kafare da suke yakar ku ba wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su fadiyatun musallamatun ila ahli to a wannan lokacin zaka bayar da diya wanda za a miƙa wa iyalinsa wa tahriru raqabatul mu'mina sannan zaka intar da bawa ko mu'mini an gane ba menene fa tahriru raqabatul mu'mina wato zaka intar da bawa mu'mini an gane ku faman lam yajid ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wanda ko bai sami iko haka ba fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai ya azumi na wata biyu a jere suna bin juna taubata min Allah dan tuba zuwa ga Allah wa kana Allahu aliman hakima ubangiji ta'ala ya kasance masani sannan ko mai hikima wato anan gurin ku lura da abin sosai haƙƙi biyu ne kan mamaci in dai mamaci da aka kashe bisa da kuskure wannan mamaci ne bisa kuskure ta kashe shi to haƙƙi biyu ne akan sa haƙƙi na farko haƙƙin Allah wanda shine za ka yi mai yantar da wa mumuni in ba ka da wannan sai azumin wata biyu a haƙi haƙƙi na biyu shine haƙƙin wa yan uwansa to yan uwansa din nan kashi uku ne kashi na farko in sun zanto musulmai za ka bayar da cikakkiyar diya gare su sai in sun ce mun yafe to kaga diya ta faɗa kanka sai kawai ka je kai ka tsara su kenan ta iya shi musulmi ne amma su ɗan uwansa kafare ne waɗanda kuke faɗa da su to anan gurin sai dai ka yantar da bawa mummuni kadai amma ba za ka biya diya ba dai idan ka biya diya wurin za ka tafi wurin yan adawar ku to sai su yi amfani da sauran yakar ku to shine hikima da ba za a ba su ba ko kuma shi musulmi ne dangin sa kafare ne waɗanda ake zaman amana da su ba ka yakar ku ba ka yakar su zaman amana ake ku da su ina fata fahimta to nan gurin za ka ba su cikakkiyar diya na wannan musulmi da su waɗannan wanda ba musulmai ba amma tunda kuna zama amanar su an fahimta ko to akwai kashi na gaba wanda malamai suke kawowa shine ya zanto cewa shi wanda ka kashe din ba musulmi ba ne ba mummuni ne ba ina fata an fahimta to za ka biya diya ko ba za ka biya diya ba maganar kafara dai Allah bai magana ta ba idan ka kashe kafiri ba wani kafara na azumin wata biyu eh dan idan kai azumin wata biyu dan ka kasance ya zama shi da musulmi duk ɗaya kenan Allah kuma yake la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum ba ya zai daidai ba za su daidai ba ina fata an fahimta مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون بلا في دي با تو sai rage ne sai jiya za ka biyo yan uwansa diya in ba yaki da su in kafiran amana ne to amma diyar da zaka bashi nawa zaka biya diya daidai da ta musulmi to anan malamai suka yi sabani wadanda suka ce diya za a ba diya daidai da ta musulmi wadanda suka ce rabin diyar musulmi wadanda suka ce daya bisa ukun diyar musulmi haka ibn kasir ya kawo waɗannan maganganu guda uku hmm. kamar ka tambaye shi kace a wurinka wanne yafi sai ce na riga na yi bayani a sharhin bukari mai tsawo kaje ka duba sharhin bukhari sa kuma an nema an rasa balla tara ji a kunce ko me yake a can gurin sai ba da reference da littafin sa na sharhin bukhari ina ba za mu fahimta to da haka sai mas'ala ta zanto ana tattaunawa a kai kan cewa ta bangaren jiya za a daidaita su ko ba za a daidaita ba na fi gamsuwa da ra'ayin da ke cewa ba za a daidaita su ba tunda ba sa zama daidai tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba har abada ba za su zama daidai ba ko a duniya ko a lahira cikin kowane irin hukunci to wani ana magana kan kisa wanda yake na ne na kuskure hukuncin mutum kenan amma akwai kisa na ganganci ayar gaba za ta yi bayani ba za mu shige ta yanzu ba sannan akwai kisa wanda ake kira shibhul amdi wanda ya yi kama da ganganci shi ma ba za mu magana sa ba sai gobe in Allah ya kai mu ban ganta cikin aya ba amma hadisi sun nuna kisa na kuskure kowa ya riga ya sani ka taho da mota ba da niyyar ka kade mutum a ka harba kwari da baka za ka harbi barewa sai ta je ta samu wani mutum a gona ta kace ba da niyya ba ka harba daga ka harbi mutum bullet din zai kashe wani kaga wannan kuskure ne ba da niyya bane ka ɗan dungure mutum sai ya fadi ka da kishi da wani abin da baya kisa bulala ba ta kisa kana dukan shi da bulala sai ya mutu kaga duk wannan na kuskure ne to shine za a yi wa waɗannan ababen guda biyu amma kisa na ganganci me ya nan bayanin sa kisa mai kama da na ganganci me ya nan bayanin sa wannan sai ya mutum gobe idan Allah ya kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sanarwa ta gaggawa cewa sakamakon shela da aka yi na ana bukatan taimako domin kai ziyara gidajen turizm na nan garin jama'a sun taimaka da kayayyaki kamar haka an sami gari buhu nawa kasa buhu goma an sami suga buhu biyar an sami kuli-kuli buhu biyar an sami omo leda goma an sami sofki wato katan biyar an sami littattafai kamar haka jizo amma guda talatin a makarar tauhid guda ashirin ishimawi guda goma iziya guda goma kawa'idi guda talatin tufafi daban-daban har adadin da ya kai ɗari biyu da hamsin set ɗari biyu da hamsin bayan haka akwai shirin zuwa gidan marayu shi kuma za a yi bayanin me za a kai amma dai wannan gobe idan Allah ya kai mu karfe sha ɗaya na safe za a kai wannan ziyara ga waɗanda suke da ikon zuwa ko suke da mota da za su taimaka don taimaka yan uwa da su je wannan waje za a mu haɗu a nan masallaci sannan a tafi gaba ɗaya in Allah ya kai mu gobe karfe sha ɗaya na rana idan Allah ya kai mu gobe mai itikafi ba zai je ba الله احمد ونستعینه